Sanadiyar kamuwar wani yaro da cutar polio a jihar Maradi shi yasa hukumomin jamhuriyar Nijar tare da masu tallafawa kasar a fannin kiwon lafiya shirya gangamin bada magunguna, allurar rigakafi na cutar shan inna a jihar ta Maradi da jihohi biyu da ke makwabtaka da wannan jihar da suka hada da tawa da zandar kuma an soma wannan ne tun a watan da ya gabata. Malam Asuma Abdulmuni shine mai kula da sadarwa a hukumar asibitin birnin Kwani da ke cikin jihar Tawa. Kamar yanzu abin da Muhammad Kasudin yin yanga zagaye wanda aka yi wancan wata da ya shuɗe da wanga yaro ne aka samu garin mara da wacce shekara ita ma da ta wuce da mai alamu cutar. To kaga da an ga alamu tun da son ne ake haɗin duniya waɗin Nijar musamman ma a murƙushe wannan cuta kenan da an ga alamun zagaya ne ake asawa ake. To shi mu harin haka ba wai ci an kai an shahita kwata-kwata duk haɗin duniya ana cikin wannan yaƙi ne. To da yake yanzu dole a sa ido to cikin sa idon ne da an ga alamun ta to asafa ake irin haka sai a hito a ba da magani zuwa ga yara waɗanda ke iya su kamu da wannan cuta kun ga yaro ne dan jihar maradi amma te saboda muna makwabtaka da maradin nan da mu da zandaya to sai aka ce mu kasance cikin wanga ba da magani na wanga zage da ya wuce da wannan kin kuma mm. saboda dai tabbatar da yara sun sha magani iri da koda cutar ce ba za ta same su ba. Su ma hukumomin waɗannan jihohin sun tsunduma gadangada a cikin wannan aikin domin ganin gangamin da aka soma tun goma sha ɗaya ga wannan wata na Yuli kuma zai kammala ranar goma sha hudu gare shi ya samu gagaruman nasara kamar yadda shugaban gundumar birnin Kwanni Firefe Alhaji Ibrahim Abbalele ya mini karin bayani. Mu sha hankalin al'ummar mu gaba ɗaya bisa wannan babbar cuta wanda muke tsammanin mun gama da ita to amma akwai wasu jihohi da ana tsammanin kamar ta dawo lallo wannan cuta ta shan inna cuta ce wanda take nakanas da yara wanda ya zamanto rayuwarsu za ta gurgunce saboda mai saboda wannan cuta dai tana gungurtar da mutane kuma duk wanda ya zamanto gurgu ya na ƙasa aikin da zai yi lokacin da yana da lahiya an wannan cuta ta kama shi ba yayi ba kuma cuta ce wanda a duniya duka an yi yaƙi an ciwo kanta to ya kamata dangi gaba ɗaya su lura da shi dai wannan magani da gwamnati ke badawa ba kuɗi ba ake biya kyauta ne kuma dan a kula da al'umma kal a yi jahilci da ana jahilci a ce wannan an aka maka alluran nan zaka kawo kaza zaka yi kaza zaka kaza wannan duka ƙarya ne likitoci sun tantance wannan allurori da ake basu da wani illa suna karewa da wannan cutar shan ina wanda za ta shanye maka hannu ta shanye maka kawa ya zamanto kai ka kawa kuturin dangi kullum kai sai an kula da kai wannan gangamin na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar shan inna mai zafin gaske ya bayyana a waɗansu yankuna na tarayyar najeriya da ke makwabtaka da waɗannan jihohin uku na jamhuriyar nijar abin da ya sa hukumomin ƙasar ta nijar ƙara azama wajen iwa yaran da ke garuruwan da ke kan iyaka da masu shigowa a jamhuriyar ta nijar wannan alluran rigakafi sada da cewa jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya da ma afirka baki baki daya tuni hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya ta bayyana su a matsayin waɗanda suka kaɓe cutar polio daga cikin su haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar